Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25-21-16. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalar dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mai hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Lahadi 30 ga watan Yulin shekara ta da goma 2017 ni ne Sarfil lahashin Gumel tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shiri a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai. To, rundunar sojin saman Amurka ta yi shawagi da jiragenta masu lugudan bama samfurin B1B bombas guda biyu a sararin saman yankin ruwayen Koriya a jiya Asabar. mutane akalla goma sun mutu a wani mummunan harin kunar bakin wake da aka kai a mogadishu babban birnin somalia a yau dinnan lahadi sannan firaministan australia malcolm tumbal ya ce 'yan sandan kasar sun bankaɗo wani shirin 'yan ta'adda na kakaɓo wani jirgin sama kanan labaran kenan aka ji wata babban motar dakon kaya ta kamfanin dangote ta afka wata motar sufuri a jamhuriyar Nijar, inda aka yi asarar rayuka ce babban na haka na kamfanin dangote suka zo tana da matsalar birki sai ta isko aliza tsaye tana faɗa tahiya sai ta buge ta shige ta aiki ne shi a wajen kuri. wani taron 'yan majalisar dokoki da kasashen afirka ta yamma ya gargaɗi kasashen turai da gwamnatocin kasashen nahiyar afirka da su mayar da hankali ga samar da aikin yi ga matasa lalle bakin haure wani ya ga damar yaushe mutu cikin ruwa ko shi mutu cikin desert da shi mutu cikin talauci talauci ko shi ne yake sawa bayan mutane suna ganin wannan halaka da take faruwa kuma ba su kare tahiya ba haka kuma za ku ji gwamnatin jihar taraba ta kaddamar da aikin hanyar zuwa fantasawa da aka yi watsi da ita fiye da shekaru goma za mu kawo muku maimaicin shirin duniyar amurka na mahmud lalo amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Rundunar sojin saman Amurka ta yi shawagi da jiragenta masu lugudan bababumai samfurin B-1B bombas guda biyu a sararin saman yankin ruwayen Koriya a jiya Asabar, waɗanda jiragen yakin Koriya ta kudu da Japan samfurin jet suka yi musu rakiya. rundunar sojin amurka mai kula da yankin pacific ta ce wannan matakin wani martani ne na kai tsaye ga ci gaba da kaddamar da makamai masu linzami masu tashi daga nahiya zuwa nahiya da koriya ta arewa ta yi a ranakun 3 da 28 ga wannan wata na yuli koriya ta arewa na ci gaba da kasancewa barazana mafi haɗari ga kwanciyar hankalin yankin a cewar general terence o'shore kwamandan sojin amurka a yankin na pacific har yanzu hanyar diflomasiya ce tafi to amma kuma nauyi ya rataya a wuyan mu na kare ƙasarmu da ƙawayenta wajen nuna cewa da fa gaske muke a yayin da kuma a lokaci guda muke ainihin shirin kota kwana muddin aka umarce mu tofa a shirye muke mu mai da martani a gaggauce mai tsanani kuma da matukar karfi a duk lokacin da ake bukata kuma a duk wurin da ake bukata a cewar sa. har ila yau da a yau dinnan asabar ne shugaban amurka donald trump ya sake sukar kasar china saboda gazawarta wajen shawo kan koriya ta arewar game da shirinta na makamai masu linzami da kuma na nukiliya mutane akalla goma sun mutu sannan wasu kuma sha biyar sun samu raunuka a wani mummunan harin kunar bakin waken da aka kai da mota a magadishu babban birnin kasar somaliya a yau dinnan wato lahadi a cewar majiyoyin tsaro motar da aka tayar da bama-baman ciki dama tana kan wani layi ne na jerin motoci a kan titin maka almukarrama wadda ita ce hanyar da ta fi cike da hada-hada a birnin na magadishu a cewar shaidun gani da ido wani wakilin sashen somaliyanci na muryar amurka wanda ya je inda abin ya faru ya ce motar ta rasa na yi ne saboda cinkoson ababen hawa da kuma tsananin binciken da jami'an tsaro ke yi don haka sai maharin ya tayar da bumabaman da ke jibge cikin motar inda ya kashe mutane bakwai da ke wurin wasu kuma uku zuwa hudu suka mutu daga bisani a cewar mr duniya muhammad ali wani jami'in asibitin madina hospital da ke birnin akasarin waɗanda abin ya rutsa da su masu siye da siyarwa ne waɗanda suka samu kansu a cikin al'amarin bayan da suka fito daga manyan shagunan wurin. To ana fashin labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Firaministan Australia Malcolm Turnbull ya ce 'yan sandan kasar sun bankaɗo wani shirin 'yan ta'adda na kakkaɓo wani jirgin sama da yake bayani ga manema labarai a yau dinnan lahadi mr tambol ya ce shi abin da ya fi baiwa muhimmanci da kuma abin da gwamnatinsa ita ma ta fi baiwa muhimmanci shine kare lafiyar 'yan australia haɗin kai da kuma aiki tare tsakanin jami'an leƙen asirin tsaron ƙasarmu da kuma jami'an tsaronmu shine ginshikin kare 'yan australia daga 'yan ta'adda hakika abu na farko ga gwamnati na da kuma gare ni shine kare 'yan australia a kowace rana da kuma kowace sa'a muna masu tabbatar da cewa kariyarmu daga 'yan ta'adda na daɗa ingantuwa haɗin kanmu da wato na daɗa karuwa fiye da na baya yadda muke musayar bayani kuma na ƙara sauri a cewar sa kwamishinan 'yan sandan australia andrew kwalben ya ce an damƙe mutane hudu yayin da suke ƙoƙarin shirya aikin ta'addancin ta wajen amfani da bom haɗin gida an fara gudanar da wani zaben da ke cike da takaddama a venezuela bisa buƙatar shugaban ƙasar nicolas maduro ana kan kada ƙuri'ar majalisar nazarin kundin tsarin mulki mai mambobi 545 waɗanda za su sake rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar masu sukar al'amarin sun ce magoya bayan maduri ne kaɗai ke takara kuma za su sauya kundin tsarin mulkin ne don su bashi damar zama bisa gadon mulki har illa masha Allahu. 'Yan adawa na kiran da a ƙaurace ma zaben wanda hakan ya sa magoya bayan shugaban ne kaɗai ke zaben. 'Yan adawa sun zaƙe cewa shirin zaben na cike da maguɗi don haka suna ta kiraye-kirayen da a ci gaba da gudanar da zanga-zanga. mataimakin shugaban amurka mike pence ya fitar da wata takardar bayani jiya asabar bayan tattaunawa ta waya da wani fitaccen dan adawan venezuela mai suna leopoldo lopez wanda kwanan nan aka fitar da shi daga gidan yari aka kai shi gida inda ake masa daurin talala pence ya yaba da karfin halin lopez sannan ya yi kiran da a saki dukkanin sauran fursunonin 'yan siyasa da ke kasar ba tare da wani sharaɗi ba 'Yan sandan kasar Kenya sun ce wani ɗan sanda ya mutu bayan da wani ɗan bindiga ya kai hari gidan mataimakin shugaban ƙasar. Sifito janar na 'yan sandan kasar Kenya Joseph Bonnet ya faɗi yau Lahadi cewa shi ma ɗan bindigar an bindige shi har lahira kuma an shawo kan al'amuran Da farko 'yan sandan sun ce maharin na riƙi ne da wata wuƙa ba a san musabbabin kai harin ba. Mataimakin shugaban ƙasar William Ruto da iyalansa ba sa gida lokacin da aka kai harin. To madalla. Yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma cikin rahotanninmu. A jiya ne aka yi mummunan hatsarin mota a garin Dogon Dutse na jamhuriyar Nijar inda babbar motar dakon kaya ta kamfanin Dangote ta afka wata motar sufuri mutane shida ne suka rasa rayukansu. Wakilin murya Amurka, Mamman Haruna, na ɗauke da ƙarin bayani. A tsakiyar garin dogon dicin jamhuriyar Nijar ne aka yi wani kazamin hatsarin mota inda yanzu haka mutane shida ne suka mutu kuma droban motar da ke sanadin wannan lamarin cewa da motar dakon kayayyaki mai ɗaukar siminti shigowa jamhuriyar Nijar daga tarayyar Najeriya ta kamfanin Aleko Dangote da yaron motar sun yi batun dabo yanzu haka. Wannan hatsarin ya faru ne ga motar sufuri bas ta kamfanin Al'izza ta jamhuriyar Nijar da ke tsaye a tsakiyar garin na dogon ducin kamar yanda wani mazaunin garin dogon ducin aliyu bawa ya bayyana muna mota ce babban mota yana na ɗauka ɗaukan kaya na kamfanin dangote suka zo mota tana da matsalar birki sai ta isko aliza tsaye tana faɗa tsahiya sai ta buge ta shige ta aiki ne shi a kuma zan polisi ya shigo sai akwai wani telam gaban shi dukansu kansu guda ne suke to ana iskan akwai masu shaida a ya daga kamfanin Shi direban na motar dangote da ransa domin wasu rahotanni na cewa da shi da yaronsa eh, kamar ba su da rai su da ransu kenan. Direban motar dangoten da yaron duka ba a sayan da suke ba sun jere Sun arce kenan. Sun arce eh, sun arce ba a sayan da suke ba ana cikin neman. Halin su motar dai yanzu haka dai al'ummar garin na dogon duci na cike da alhini da kuma juyayen abin da ya faru kamar yadda aliyu bawa ya jaddada muna da abin ya makana dai a garin dai mutane da su da ya sanyi kuma hukuma ta ɗauki sun ɗauki matakan da ta duka mota yadda ba ta da iskal ba ta hanya motocin tun da duk wanda bai da gida kamar inda za su shiga ba an hana su tsayawa a cikin gida an hana su tsayawa bakin hanya eh duka wanda bai da gida kamfanin zirga-zirgar da bai da gida wanda yake sa motocin su da kuma kan ke aje in dai bakin hanya ne an hana su tsaya to mun san garin dogon duce ko ba dan wannan ba nan ba ya cewa ma ga cikakkar tasha inda motoci ke shiga ana ganin manyan motoci ga hanya ko yaushe da mutane cinkoso nan bakin kwalta shi ko wani mataki an ka ɗauka. To, ka garin dogon dutse babu da kamar mai inda dai ake shafar kinga na manyan motoci duk kana ga bakin hanya ne suke tsayawa kuma ga masu kana ga yadda masu kananan teburruka suke layi a hanya bisa hanya wasu bisa ma hanyar bisa ma duburan ne su ba ba a tsanga da ba. tuni dai an kai zana'izar marigayen yayin da yan uwa da abokan arziki ke ci gaba da karbar ta'aziyya gidajen mamatan haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin Kunni a jamhuriyar Nijar. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita. Kulla nafsin za'iqatil mauti ayar ƙur'ani ce. Duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce. rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta To Allah ya kyauta a da Haruna. Wani taron 'yan majalisar dokoki daga kasashen Afirka ta yamma ya gargaɗi kasashen turai da gwamnatocin kasashen nahiyar Afirka da su mayar da hankali ga samar da aikin yi ga matasa a matsayin hanya mafi dacewa da yunkurin magance kwararar bakin haure a maimakon amfani da ƙarfi wajen hana masu zuwa cirani. kamar yadda za a ji a wannan hira da wakilin sulamu barma ya da shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin jamhuriyar nijar alhaji mamman asa lalle bakin haure wani ya ga damar yau shi mutu cikin ruwa ko shi mutu cikin da shi mutu cikin talauci talauci ko shi ne yake sawa bayan mutane suna ganin wannan halaka da take faruwa kuma ba su kare tahiya ba kuma nan nijar kun sani wajen sai da yawo wajen imuwa ba a hana ɗan ƙasa afirka shi samu shi kewaya inda yake so to inda yake son nan bakin iyaka in ya ka alje za a dubawa shin wanga matahin takardu ne cikakki ne na gaskiya ne ko ko in ba na gaskiya ba ne dole ne a mai kadda shi saboda wannan halaka da ake ganin tana faruwa saboda su ƙasashen turawa da suke ganin can an yi cikowa na mutane wanda suke zuwa can gare su kenan su ma abin ya ishe su abin da ake tambaya daga gare su kenan su kawo goyon baya na proje waɗanda ya kamata a yi na cikin afirka wanda za shi tsaye da mutane mazansu da matansu don su tsaya a ƙasashensu su yi aiki mun sani in sun ka zo ƙasarsu akwai ayyuka wanda su ba su iya su waɗannan mutanen suna iya su kenan ci gaba ce daga gare su amma in sun ka ga cewa wannan mutanen wanda a gare su sun yi musu yawa saboda ba su son su bar su cikin matsala kamar abin da ake cewa matsala na dura de lom ba wurin abinci mai kyau ba wurin kwana mai kyau ba lahiya cikakka da sauransu to irin waɗannan abubuwa lalle suna duba su in abu ya musu cikowa dole ne su ce mutane to ku daina abin da ya kamata kenan da mu ƙasashen namu dan abin da suke samu su kare eh, samari masu tahiya saboda samari ne masu tahiya 'yan shekara ashirin zuwa talatin da biyar. su ne ke ɗauka hanya suna taya kuma halaka ce. Wato kuna nufin amfani da ƙarfi dai ba zai taɓa hana mutane zuwa turai dinnan ba. Lalle yana da wuya tun da su da kansu sun ga mutuwar da take faruwa a hanya kuma ba su hasa ba. To doka wadda an kai ta Itali ita ce ta cewa waɗannan mutanen ba sai an mai kada su ba yara ne ƙanana ya kamata kenan a saman musu mashiga can a ƙasashen a kula da su saboda mai kadda su a kasashen su kuma babban matsala ce to kaga kenan ana tausaya ma mutane a wasu kasashe wasu kasashe kawo lalle yadda kun san bisashe haka nan ne aka ɗauka tamka dan bil adam to mutane namu ya kamata su yi kansu kiyamun laili su zamna kasa ko menene za a yi kasashen afirka shugabanni ya kamata kenan wannan matsala wadda mutane suke ciki a hange ta ai proje ai abubuwa waɗanda za su sa mutane su tsaya ƙasa su yi aiki. Dori ne aka yi bai yanzu ma ana bai zamanin sayan bai rayuwa a kuɗi ɗoyi ja'iba cikin sanyi balahira aka yi yayi a zamanin sayan bai. wato madalla a gai da sile daga batun magance matsalar kwararar bakin hauren Afirka zuwa Turai sai matsalaka zuwa Najeriya inda gwamnatin jihar Taraba ta kaddamar da aikin hanyar zuwa Fantasawa da aka yi watsi da ita fiye da shekaru goma. Ga rahoton wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz. Wannan hanyar Euro da ke da tazarar kilomita ashirin daga babbar hanya na ma manyan hanyoyi a jihar Taraba da suka dade da lalacewa lamarin da ya mai da yankin baya duk da albarkatun noma da ma'adinan da ke yankin. to sai dai kuma wani yunkuri na magance wannan matsala gwamnan jihar taraba a dariyar disan isaku ya ce yanzu fa gwamnatin jihar ta ma ba da aikin hanyar akan kuɗi sama da naira biliyan biyar mutum da wasu ke ganin akwai abun duba na yadda aka ba da aikin da ma kamfanin da zai gudanar da wannan aiki to wai ko yaya al'umman yaro da ke zama cibiyar mai ke ji da cewa za a gyara hanyar tasu mai mataba alhaji ado da mazan da ke zama sarkin mummai ya ko bai na farin cikin su ne da cewa wannan abun farin ciki abin tarihi da kasana na yankin masarautar mumuye da ma al'ummar mumuye da ke duniya baki ɗaya matsayin fantisawa ita ce shi biyar duk wani mumuye to na tabbatar maka cewa daga kaina har wani mumuyen da yake duniya ya yi farin ciki da wani abu abin da ya faru. To amma ayyar labai ba wannan ne karon farko ma da ake alkawarin gyara wannan hanyar taku ba ko anya mai martaba kun gamsu ba yadda za a yi a tara manya-manyan mutanen gwamnatin jiha gaba baki daya a matsayin mu na sarakunan gargajiya mu je wurin a zuwa ce an yaudare mu ba na tsammani akwai yaudara a cikin wannan ni na sani halin da ƙasar take ciki akwai rashin kuɗi kawai in har hanyar nan ba fara shi an kare shi a sauran shekaru biyu da suke gabanmu nan ba to wake ta watakila rashin kuɗi ne amma idan ba haka ba ina tabbatar wa doma cewa ni na yi magana da gwamna gwamna ya yi alkawarin cewa insha Allahu zai kara karasa mana aikin nan cikin lokaci. Kamar dai sarki mai shi ma ɗan siyasa yace ce ba suna da yakini. na Honorable Paul Eli Mafindi ni ne contact person na Magwai Ward grassroot. Gaskiya mai girma gwamna jiya Taraba Architect Dixon Darius Ishaku ya yi kokari wurin gudanar da wannan aiki. kamar yadda ya faɗa wayansu gwamnonin da suka wuce suna zuwa su yi ma mutane karya ba za su yi ba tunda yau shi ya faɗa mu da fatanmu shine cika alkawari kuma yoro gari ne wanda manoma suka fi karfin local government din akwai noman doya da noman abubuwan noma sosai a wancan yanki so yin hanyar na a yoro zai sa mutane su ji daɗi wurin fitar da amfanin gonansu da damuna to ko mai sauran al'umman gari ke cewa ne game da wannan hanya da za a gyara a yanzu mai girma gwamna dai ya faɗi magana amma ya faɗi magana ba zai zamto lalle ne yayi ba sabila da akwai maganganu da dama wanda yayi kuma bai iya ya cika ba an har yayi hanya din mu mun san abu ne na ci gaba a wurin mu tunda wa dan wahalhalu da muna sha wajen zuwa gida da fito da dan amfanin gona namu in har an yi hanya to muna gani za a taimaka mana sosai kuma nan ne za mu yaba in an yi din kenan gaskiya dai mun farin ciki saboda wannan hanya da shi gwamna ya kaddamar zai taimaka ta wasu hanyoyi daban-daban eh, especially ma kamar mu manoma wadda ah, muke fama da rashin kyawun hanya koma da menene dai yanzu ko an zura ido ne a ga soma wannan aiki na euro wanda kammala shi ma ka iya bunkasa haka tattalin arziki da noma ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a Najeriya. To a gai da Ibrahim, to jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe. Ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. a cikin shirin namu na wannan makon za ku ji cewa kai ruwa rana da ake tsakanin shugaban amurka donald trump da babban lauyan gwamnatin amurka jeff sessions bayan da shi sessions din ya bayyana cewa ba shi da niyyar yin murabus daga mukaminsa duk da irin hattararsa da shugaba trump ke yi na ƙara ta'azzara to kowane mataki trump din ke shirin ɗauka akan sessions sannan za ku ji cewa yunkurin kawar da tsarin kiwon lafiyar na obama ke a majalisar dattawan amurka ya ƙara citira. sannan kamar yadda muka alkarwanta muku za a ji yadda mata da ke aiki a yankin nan na jihar california da ake kira silicon valley mai dauke da manyan kamfanoni da ake kera kayayyakin zamani na kimiyya ke korafi kan yadda ake cin zarafinsu da nuna musu wariya saboda su mata ne sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani sunana mahmud lalo to da farko ga dukkan alamu babban attorney general din amurka jeff sessions ya shiga tsaka mai wuya bayan da shugaban amurka wanda ya naɗa shi a mukamin ya juya masa baya yana ta caccakarsa wani mataki da masu lura da al'amura suka ce hannunka mai sanda ake yi wa sessions na yayi murabus daga mukaminsa sai dai sessions din ya ce ba shi da niyyar ajiye aikinsa ruwa ya fara tsami ne tsakanin shugaban na amurka da babban attorney general din tun bayan da shi sessions din ya janye jikinsa daga binciken da ake yi akan rasha wannan dai al'amari ne da 'yan jam'iyyar democrat masu adawa ke bibiya ganin yadda mutanen biyu ke da kyakkyawar fahimta tsakaninsu a baya sanata chuck schumer shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan amurka Za a iya gani karar cewa shugaba Trump na kokari ne tun tunzura babban lauyan nasa domin ya cire shi daga ofis. su ma wasu daga cikin tsoffin abokanan aikin jeff sessions a majalisar dattawan sun nuna mai goyon baya kamar irin su sanata orrin hatch na jam'iyyar republican da ya fito daga jihar utah jeff yana yi wa shugaba ladabi da biyayya saboda haka ina ganin ya cancanci shi ma ya samu kwatankwacin haka kamar dai sauran 'yan majalisar zartar da aka nada a gwamnatin ta trump shi ma sessions zai taka rawa ne daidai da irin kiɗan da trump yake so kamar yadda kakakin majalisar wakilan amurka paul ryan ya nuna Ya rage ne ga shugaban kasar yanke shawara kan irin matakan da ma'aikatansa suke ɗauka da kuma duk wani abu da zai biyo baya. A ranar Talata da ta gabata ne Trump ya musanta zargin da ake cewa ya bar Sessions a rana, amma duk da haka bai nuna wata hanya da zai bi ya samu sa'ida ba. Ina jin takaici matuka game da shi a tuwon general. Za mu ga abin da zai faru nan gaba, lokaci ne zai bayyana hakan. Time will tell. Wasu dai na ganin shugaba Trump zai yi bakin jini a tsakanin masu ra'ayin mazan jiya idan har ya raba gari da mutum kamar Sessions. Dan Mahafi malami ne a cibiyar nazarin harkokin shugaban kasa da na majalisar dokoki. Mutane da dama na sa ido su ga tsawon lokaci da za a kwashe kafin su daidaita al'amura da shugaban kasar. Lura da cewa akwai tsare-tsare da suke son su aiwatar. idan kuma aka yi la'akari da cewa fadar shugaban kasar da majalisar dokoki duk 'yan republican ne ke jagorantar su yawancin dai batutuwan da shugaba trump ya tallata a lokacin yakin neman zaɓe waɗanda suka sa mai farin jini musamman a tsakanin masu ra'ayin mazan jiya har kuma ya kai ga wannan matsayi duk jeff sessions ne ya tsara su babu dai wanda a yanzu zai iya faɗin makomar sessions wanda a baya bayan nan kuma a karan farko da ya yi magana kan wannan batu ya ce ba shi da niyyar yin murabus daga mukaminsa duk da irin hantaransa da shugaba trump ke yi to har ila yau barakar da ake samu a fadar shugaban amurka ta white house ta fito fili yayin da sabon shugaban da ke kula da sashen yada labarai anthony scaramucci ya fara caccakar waɗanda ke kwarmata bayanan abun kunyar da ke faruwa ga gwamnatin ta trump inda cikin kakkausar murya ya kaddamar da yakin tunkarar abokanan hamayyarsa da ke fadar ta white house scaramucci ya cicciki shugaban ma'aikatan fadar ta white house ryan pribus da kuma shugaban tsara dabaru stephen bannon inda ya yi amfani da wasu kalaman batsa a wata hira da yi da jaridar the new yorker wacce a ranar alhamis ta wallafa a shafinta na yanar gizo sannan a wata wainar da ake toyawa kuma da sanyi safe juma'a ne majalisar dattawan amurka ta gaza wajen soke dokar tsarin kiwon lafiyar kasar nan mai rahusa wacce kuma a kwashe shekaru bakwai ana amfani da ita a kasar 'yan majalisa uku daga bangaren jam'iyyar republican da suka hada da john mccain na jihar arizona da lisa makowski ta jihar alaska da kuma susan collins ta jihar maine su ne suka hada kai da sanatocin jam'iyyar democrat inda suka kada su da ƙuri'u 49 51 na san cewa abokanan maɗe bangaren suna munna amma dai su kwanda sanin cewa amurkawa suna wahala suna kuma bukatar rangwame in ji shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell na jam'iyyar republican serious way to help those suffering under Obamacare. Shi kuwa shugaban marasa rinjaye Chuck Schumer na jam'iyyar Democrat cewa yi. We are relieved, not for ourselves, but for the American people. Mun numfasa, amma ba wai don kanmu ba, sai don don mutanen Amurka. Amma kamar da na sha faɗa, shirin Obamacare bai cika ɗari ba, amma ya yi abubuwa masu kyau da dama. Saboda haka yana buƙatar a inganta shi. ina kuma fatan daga cikin abin da za mu tunkara a nan gaba shine yadda za mu inganta shirin obamacare idan muka kauce daga fagen siyasar amurka muka koma fagen kere-kere na zamani mata da ke aiki a yankin nan na jihar california da ake kira silicon valley mai dauke da manyan kamfanoni da ke kera kayayyakin zamani na kimiyya suke korafi kan yadda ake cin zarafinsu da nuna musu wariya saboda su mata ne sai dai wata dabara da matan suke amfani da ita ita ce sukan shiga shafukan sada zumunta su ba da labarin irin kalubalen da suke fuskanta kuma hakan yana matukar tasiri in ji kate michelle Hakan na tasiri sosai akan kafafen sada zumunta da sauran hanyoyi ba wai kawai a kotuna ba ta yadda mutum zai bayyana irin matsalolin da yake fuskanta wannan shine babban ci gaba da muka samu. A wannan gaba kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako. Sai wani jiko idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da baba yakubu makeri da wakilinmu zainab babaji da ke jos da dina mitchell da kuma steve haman da suka taimaka wajen hada wannan shiri mahmud Lalo ke cewa a hutun karshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da la'agai da Mahmud da tawagarsa kafin mu karkare shirin ga Ibrahim zai dawo mana da takaitattun labaran duniya. takaice rundunar sojin saman amurka ta yi shawagi da jiragenta masu lugudan bamabamai samfurin b1b bombas guda biyu a sararin saman yankin ruwayen koriya a jiya asabar waɗanda jiragen yakin koriya ta kudu da japan samfurin jes suka yi wa rakiya Firaministan Australia Malcolm Turnbull ya ce 'yan sandan ƙasar sun bankaɗo wani shirin 'yan ta'adda na kakaɓo wani jirgin sama da yake bayani ga manema labarai yau dinnan lahadi mr tambol ya ce shi abin da ya fi baiwa muhimmanci da kuma abin da gwamnatinsa ita ma ta fi baiwa muhimmanci shine kare lafiyar mutanen australia an fara gudanar da wani zaben da ke cike da takaddama a venezuela bisa buƙatar shugaban kasar nicolas maduro ana kan kaɗa kuri'ar majalisar nazarin kundin tsarin mulki mai mambobi 545 waɗanda za su sake rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar masu sukar al'amarin sun ce magoya bayan maduri ne kaɗai ke takara kuma za su sauya kundin tsarin mulkin ne don su ba shi damar ya ci gaba da zama bisa gadon mulki har illa masha Allahu. 'Yan adawa na kiran da a ƙaurace ma zaben wanda hakan ya sa magoya bayan shugaban ne kaɗai ke zaben. 'Yan adawa sun ci gaba da zaƙewa cewa idan aka gudanar da wannan zaben to lallai ba za a samu kwanciyar hankali ba. 'yan sanda a ƙasar kenya sun ce wani ɗan sanda ya mutu bayan da wani ɗan bindiga ya kai hari a gidan mataimakin shugaban ƙasar sufeto jiran na 'yan sandar kasar ta kenya joseph bennett ya faɗi yau lahadi cewa shi ma ɗan bindigar an bindige shi har lahira to madalla kafin mai sallama muna taya nura alhaji habu gumel da amaryarsa basira abdullahi jar ƙasa murna ɗaurin aurensu da aka yi a jiya asabar a cikin garin gumel da fatan allah ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba masu mu da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da misalin karfe shida na safe agogon najeriya da nijar wato karfe biyar agogon ghana za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu amma da duk wanda suka taimaka wajen kamo ku wannan shirin musamman ma ibrahim ka almasi nisar fil hashin gumna ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum